sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin maharar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata shirin ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata da ma al'umma ga baki ɗaya shirin na filin mata ne yau zai mai da hankali kan batun mata da kasuwanci ya ya kamata mace ta yi don ta bunƙasa kasuwancin nata cibiyar da ke kula da bunƙasa kasuwancin mata cnpof ta fassara kasuwancin na ɗiya mata kamar wata hanya ce ko kuma wani tsari ne wanda wanda ta hanyar shi ne wata mace ko kuma gungun mata ke gudanar da wasu ayyukan kasuwanci don bunƙasa al'amuran tattalin arziki da zamantakewa a cikin al'umma a ƙasar Nijar a shekarun baya-bayan nan an gano cewar mata da 'yan mata da dama ne suka rungumi al'amuran kasuwanci wasu ba tare da sun san yadda al'amuran suke tafiya ba wannan kuma shi ke sa wasu matan na haɗuwa da matsaloli da dama shi ina aka kwana a game da batun kasuwancin mata a ƙasar Nijar wanda lalle ne ke sa matan su shiga a cikin kasuwanci wani matsaloli ne mata matan ke cin karo da su domin samun amsoshin wannan tambayoyin da masu wanda su yi a cikin shirin ya sa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalungu da uwar gidan bubakar hawa ɗaya daga cikin mata 'yan kasuwa barka da zuwa hawa barka ka muna lahiya muna tare da uwar gidan muhammadu nana balkisa shugabar sashen kasuwancin mata a bangaren cibiyar da ke kula al'amuran kasuwanci na ƙasar nijar cewa da shafin da barka da zuwa hajiya balkisa a tare da mu can kan layi muna tare da uwar gida a gaishe bukari wadda take shugabar kungiyar mata masu jagorancin kamfanoni a harshen zandar salamu alaikum hajja gaisha madalla bakin mun gwada karbi goron gaita muhawara ta filin mata studio kalangu ne wa usman nake muku barka da zuwa madalla yi mu shiga ga dangadan a cikin shirin mukan so mu ji wato gidan bubakar hawa'u shin ko za ki ba mu kaɗan daga cikin tarihin kasuwancin naki to da farko dai na fara ne an 2015 shekara ta 2015 eh shekara ta 2015 ina wata entreprise nan prive ce nan nake aiki mm, kamar kamfani ne mai zaman eh, kamfani ne eh anan nake aiki to wurin da nake aiki akwai wata nan tana sai da kamar lai wanga innan sashe na ambalage tana sai da ledodi eh, ledodi da ake sa kayayyaki mhm. eh shikenan sai nake ce mata ni ma da ina son kamar in rinka kasuwancin ina ambalage kamar ina sa ka ina yin prodi na na kaina mhm. sai take ce mini e in yi ise yana yi insha Allah shikenan ita dai take bani haka dai shawarwari sai nake ce mata yanzu ina so in yi rinka yin kaman yajijjika duk abin da dai shi kayan girki da mhm. kayan abinci kayan miya haka eh kayan miya yaji da su tanka su garin tafarnuwa ta bani shawara sai na ce mata oke to zan fara sai na tambaye ta din da ke gare ta ledodin da ke gare ta sai ta gaya min, sai kuma na ce kai ina dai ezite don ta gida na yi shawara sai na ce kai fara zan sai na fara sannu sannu sai na ga yana marshe kiga abun da eh, na ga eh abun yana tahiya daidai sai na fara zuwa alimentation da su da lai supermarché petit mhm. marché kaman haka manyan gidajen da ake sai da kayayyaki ake sai da kayayyaki na tayi na musu presentation na musu presentan kayan suka mhm. gani kika nuna musu eh, kayan suka ce gaskiya sai in kaman abu ne mai eh, kyau nan wanga akwai nan petit marché mm, nan kasuwar kasa. nan dan takusa mm, eh, sun hara kai ma na musu presente sai suka ce min eh to akwai wannan wurin su sai ce mini yanzu da in nemi bot zai fi parafor ga tun da cikin wanga sashe mutane suna ganin kankantar su robobi eh, suna ganin kamar kankantar su kuma suna kaman ya yi tsada sai na ce mishi oke ba matsala duka dai na yi gabaɗaya na ce su in musu cikin irin robobi in so su kuma in can da ba su iya ɗaukan cikin manyan kayayyaki sai in musu cikin mhm. wanga haka na eh daidai karshen shi eh na fara haka nan sanu sanu cikin sunan daya wurin inda nake kaiwa mhm. sai ce mini kamata yanzu in ta in yi registered commerce kaman ki takardu na kasuwanci eh in yi takardu na kasuwanci yace mhm. zai fi kaman kayana za su fi shiga haka nan ba mu shigar ma sai na ce mishi okay tunda ni ban san inda ake yi duka da komi da komi shine ya gwada mini ya ba ni contact na ta yi can na shi na yi an domin yanzu duka na yi wannan. Adalla, mm. mun sake dawowa kan ki Uwar gidan Muhammadu na na Bilkisa ta wato sashen da ke kula da ci gaban kasuwancin iya mata a bangaren Shambur da commerce. Shin kun ji yadda Hawa'u ta soma? Me ra'ayinku a game da abin da take hudu? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da farko dai ina gode muku da wanga hanyar da kuka bamu da suke magana bisa kan haraka mata masu kamfanonika kansu muna gode muku matuka da na saurari hawa'u gaskiya na shi daɗi tunda mun da muka saurari ta mun ji da ta fara ne da ra'ayin kanta abu ne da ta so cikin ranta kuma ta gwada shi kaɗan kaɗan har ya bunƙasa muna ba ta ƙarfi bisa kan ayyukan da take gayi sai dai mu ce Allah ya kama to yanzu kamar idan aka dubi matsayin kasuwanci na hadiya mata a ƙasar Nijar kamar ya ne kuke ganin shi a wani matsayi yake yau matsayin kasuwancin mata a ƙasar nijar yana, yana da girma tunda mu ma haccan koli bisa sun bashi mahimmanci sun kafa eh, hanyoyi da za su sa wa'annan wannan kasuwancin matan nan su bunƙasa akwai mutane da kamar kamfanonin da aka tsaida don su goya musu baya su waye musu kai mhm. su gwada musu kuma hanyoyin da ya kamata eh, bisa kan tallafohi iri-iri mhm. akwai masu ba da wayewan kai wani yadda ya kamata dai a ci gaba dai bisa kan harkar ayyukan da ake gani duka dai yau kasar Nijar an giggina an tsaitsai da wa'annan hanyoyin na kama mata tunda yau mata suna cikin suna contribute mm, suna kawo tasu gudummawa. suna kwarai bisa kan tahiyar arzikin ƙasar Nijar mata suna da yawa Nijar kuma suna da ƙoƙari kwarai yana ana kama musu insha Allah madalla mun sake dawa kan kina na barkisa shin ina so in ji wal gidan Bubakar Hawa me ya hankalin hankalinki kika shiga a cikin harkar ta kasuwanci to <clears throat> abin da ya ji hankali na da yake na yi da karatu to entreprise privé inda nake ce muku ta wani tonton ina ne to nan nake ina yi to su kuma kaman irin tefuwa wani bi tanto ana samun aiki tantu haka nan kaman ba su samun kwantara kaman mhm. eh sai na gani kaman wani bi ga na ina zamani da fuwa kan a yi salar ma yana daukar lokaci eh yana daukar lokaci sai to don me yasa ba na samu ba wani sana'ar hannu in fara yi annatan da in ga abin da Allah zai yi mhm. cikin ikon Allah ko da na fara gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah tunda yanzu haka ga da nake ina da ma <clears throat> masu daukan kaya ana kai su hawo shi kaman mali da dama ina samun dai eh, kayan da nake sarrafa mhm. kuma bancin wannan ma daga baya shekara 2018 mhm. sai na ce to tunda wannan ko da kana yin wani umar suka samu kuma wata sana'ar hannu kamar wanda za ka rinka yi mhm. sai na ta yi can nigeria na ta yi can na koyo sakar hannu tricotage na hannu da na mashin shi ma wanda gaskiya yanzu haka alhamdulillah zance tun da ina yi mana yan equal equal ina yin kaman kuma laigard mhm. ina ma sojoji riguna na sanyi to sai ke ita kayan sanyi da sanyi na manya haka eh na manya duka ina yin na jinjirai mhm. ina yin kuma na manya kuma ina ba da sari mhm. da to su lokaci gare su kamar sai sanyi zuwa sanyi to sai nike yi ina yi ina gama da wancan wanda na fara tun da farin mhm. kamar yanzu ki zance har kina ma na manya kina kika ce kina ma sojoji mm. kamar kwantaragi ne ake kawo miki a ce muna son ki mana da dubu kaza da haka ne kike samun wannan aikin ah, to har yanzu dai ban samu kamar irin wannan kamar dai ku dai wani in na mishi sai abokin shi gani shi ma ya zo ko kuma cikin su wani ya zo ya kamar ya sara sai ya tai shi ma ya sai dama abokan shi har yanzu dai ban samu ba dai wanda zan samu kwantara tunda in ka ce yanzu ma ka samu kwantara da yawa sai da kayan aiki tunda ni da mashin ne nake da hannu kaman mashin ne na hannu nake yin ta mm-hmm, mm-hmm. akwai wanda take akwai electric ɗinta kaman mai aiki da wuta mm-hmm. to su kuma wannan dai har yanzu ban samu ba kaman halin sayan ta tunda suna da tsada sosai me yanzu ma wa'anda nake yi alhamdulillah tunda ina da wajen kaman yara wajen guda hudu wanda ina koya musu muna yi tare da su alhamdulillah gaskiya na gode ma Allah to kamar yanzu a cikin shi wannan aikin da kike banda sana'ar ta kasuwanci har shi kina wasu dumuka kin bude cibiya ne kamar wuri da kike yin wannan dumkin baya ga sarrafa kayan wannan namiya a ban bude ci a dai gidare nike yi duka dai a gida kike duka dai a gida dai nike hada kuma ina koya ma mutane kamar lokacin zahi in yazo kamar ko kuma cikin vacancy ina koya ma dalibai ina koya musu kamar yara 'yan makaranta lokacin hutu eh lokacin hutu duka ina koya musu da ma mata wanda suke zamana a gida haka su ma duka ina koya to kamar su wannan matan da yaran da ke koya ma suna baki wani abu ne ko ko dai kin ga dama dai ne kike taimaka musu a ah, akwai wanda nake amsa akwai kuma wanda na gida ne kawai ina dai koya musu sai dai in ce mutum ya sai mashin din shi sai ka sai mashin din ka sai a koya maka tunda ita saka dole sai ka sai mashin tunda in koyo zaka yi in ka ce a saman mashin din ka za a yi ina duk sai a karya maka allurai mm. amma mutum ina sa ya sai mashin din shi sai in koya mai ya zo da kayan shi na aiki mm, ya zo da kayan shi na aiki in ma baka zo ba da kayan ka ka dai zo da mashin ɗinka mm-hmm. in ya so zare zare wannan ni ina bada in kai hallo in za ka sake hallo sai ka in ce ka bani ka sinci sakar gaba daya sai ka sake haka na in to madalla mu koma wajen ki gida bilkisa ta shan budde kuma shin yau ana iya cewa mace yar kasuwa a kasar niger ta bambanta da macen da ke kasuwanci a cikin sauran kasashe na yankin afirka kwarai kuwa ana iya cewa yau matan nijar sun bambanta da sauran eh, matan kasashen afirka tunda yau suna da tallahi kuma yau in matan nijar suka huta kaman suka tahi suka kai in ɗauki kamar misali masu sarrafa abinci in suka huta suka kai kayan su bisa kan eh, kasuwoyin koli da muke zuwa mhm, kamar fuwar international na bajin koli da muke zuwa kasashen mhm, mhm, waje gaskiya kayan Nijar ana son su kwarai tunda kaya ne masu kyau an yi su kuma suna da muhimmanci kuma suna da presentation mai kyau wa'annan duka suna cikin harka eh, wayewan kan da muke gama mata don su gyara ayyukansu kuma mu da kanmu ma don mu samu ma mu kara waye ma mata kai muna kai su kasashen waje kuma su gani abin da ake gai su komo su koya su yi yadda sauran matan suke gai mhm, mhm. to madalla na barki mun sake dawa kanki uwar gida a gaisha kina sauraron mu yawa kina shi mu yanzu to madalla mu koma bangaren naki wato walgidan bubakar eh, hawa ɗaya daga cikin mata wayanda suke gudanar da wato kasuwanci shin wani irin matsaloli ne ke cin karo da su a cikin wato kasuwancin naki kuma musamman ma muka ɗauki lokacin da kika soma to irin matsalolin da ya na samu dai ba a rasawa dai kamar lokacin da na fara sai a ce a ah, da diplom ina ke in ta in nemi aiki sai in zo in shiga harka ina yin kayan miya ina yin wasu kaman ina yin saƙa in ta in nemi aiki daga baya sai ka rinka jin dai nan wannan ya gaya maka wancan ya gaya maka dai sai ka rinka jin ka dai kawai baka jin daɗi dai haka su inda su kansu ma yanzu act wanda suka yi ta dekuraje na yanzu haka akwai wa'inda da dama su ma yanzu suna nan diplom in gashi na aje kun babu aikin yi kuma daga baya suke zawa suna tambaya vr suna son su kaza ya ne da ya ne kowa yanzu ya yi so ya yi aikin hannun shi in ma kana aikin yawanci ma masu aikin kowa dai yana taɓa aikin hannun yana taɓa wancan duk da aikin na gwamnati ana taɓa kuma ana dai taɓa mm, aikin hannun na harkar sakar dai da na zan je in yi abin da ka yi dai kawai in dai ka sa ni niyya kai kake son abin insha Allah kuma Allah sai kama maka sai dai kawai ka yi hakuri to baya ga irin wannan matsala ta zantutuka na mutane shin a bangaren jalli baki samu wani mishkila ba bangaren jalli gaskiya to shi dai ne ma babban matsalai mhm. tunda da na fara duka duka da abin da na fara dukan shi bai wuce 30 da na ambalage eh ambalage da na wanga duka da su dai da ina ta yi ina ta amilore da wannan dai ne har eh, juya har na samu ya kai kimanin da na samu na sayi mashinoni yayin da nake yin saƙa tunda tun ma wanga 2010 ina mhm. da burin kamar yin saƙan nan tunda ina ga ana yin shi kuma grandsuwar ita ma da ta taso shi ne ta fara yi mhm. da in ta na yi in ta ce in zo in ce kai in ce ni ba ni da lokacin wannan karatu na ke eh, eh in ce kai ni ba ni da lokacin wannan na ce yaushe zan zo in zama na an yi ta saka mhm, kullun dai in ta na yi dai to sannan a hankali dai abin sai fara shiga raina na gani yana birge ni sai na ce mata ni ko ina yi nace irin na yan Nigeria da na ga ana yi nace shi yake birge ni irin wanda zaka yi ka zo ka sa logo a sa sunan tunda ita na jarirai ne take yi mm-hmm. sai nace ni na manya nake so irin kai wanda na irin na yan makaranta da irin hulunan manya mm-hmm. hakanan dai sannu a hankali dai har lokacin da na soma ina so in yi kuma gashi mashoyin da yake da dama suna da dan tsada haka ba sosai ba kuma ga zare sai na ce to yanzu dai abin da zan fara zan fara dai wannan inda nake so da dan abin da gare ni kenan yi so sai in ta biya fara da formation can mhm, in sai kayan aiki da zare ruwa in zo in fara mhm. kuma fa lillahi alhamdu gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah na samu wanga sosai kuma mutane sun yi ankuraje na sosai ma mhm. to yanzu shi wannan horo anan kika ɗauke shi kuma da kika wata kasa a Nigeria shi na manyan a Nigeria shi kuma na yaran ita yaya ta ita koya min mhm. amma na manya su je da ta can Nigeria na koyi can Kano to yanzu ita wannan sana'a da kike yi shin mutane sun gane suna zuwa gurin ki suna siyan kayan ɗarin, ko ko in wani gini a wurin wani sannan ya ce ina ka samo wance ce kaza kaza eh to gaskiya alhamdulillah wani bi da ya fuwa ekol ana gani ga jikin yara sai a ringa ɗaukar nimeron nimeron wanga a tambi yaran nimeron fara insu sai su gai sai a yi kira nan haka na haka nan dai sannu sannu dai haka nan ne niki me wanda na fara zuwa inda na fara zuwa na yi presentan kayan nan manugiya ta ne na kai su na yi presente mhm. ofira mai zur da tanza ina kai musu eh, ina kai musu su ma can to da yake nan ga kayan aikin ne mashin in ne na kayan aiki shine babu in na ta kamar zan ta yi in yi presentation in gwagwada equal equal cert mutane za su so to kayan a ke kuma kayan eh, aikin ne kuma mashin in gaskiya in dai son samu ne in samu dai electric in dai nake fata insha Allah Allah hore min <laughs> ita wannan ita nan da nan ne in ka same ta gaskiya alhamdulillah mu gama alhamdulillah na gode ma Allah alhamdulillah Allah abun <laughs> godiya mun sake dawa kanki uwar gidan Bubakar eh uwar gidan Muhammadu Nana Balkisa ta Shambud da Commerce kin ji irin yadda ita hawa take tafiyar da ayyukan nata tana da wasu yan matsaloli musamman ma a bangaren samun ita mashinkin da zata yi aikin kama a bangaren naku sashin naku na tallafa ma mata ne yan kasuwa mhm. shin a nan gurin akwai gudunmawa da kuka musu da ya zamanto sun cima burinsu saboda ma wannan ma ne aka bude wannan sarushin da ke kula da da ke tallafa ma mata masu aikin hannunsu mhm. saboda a tallafa musu da horo da wayewan kai kuma a gwada musu hanyoyin da za su bi su samu sauran tallafi tunda mu ba mu kirga kuɗi marara mu ba mutum amma muna gwada mishi hanyoyin da za ya bi ya bunƙasa aikan shi eh wa'anga rigunan da take gayi yanzu kaman muna iya ce mata ta yi proposition kaman ta rubuta bisa kan takarda hakan ga ta dinga ajewa yadda ta ce tana ma manya tana ma sojoji to in baka tambaya ba ba a sani ko kana yi sai muna iya ce mata ta yi rubutu ta dinga ajewa wajen manya-manyan sarbis tana gurin da hotunan kayan da take gai yadda take yin su tun da abu ne wanda bai yawa ba yau Nijar da wuya ka gani a ce nan Nijar ana saƙa ma rigar ɗari na babba ni na gane ta na san aikin da take yi duk da tana ma tana in kana so ma tana rubuta sunanka sunanka ko sunan yaronka bisa kan rigar ɗarin da take gai in koko ekwalkin da yake gai koko abin da kake so a rubuta shi ake rubuta maka rubutu ana iya ayi rubutu bisa kan kayan da take gai mhm. to abu ne wanda bai yawa ba kenan yau tunda Allah ya sa ita da ta fara shi kuma ta ba shi ƙarfi kenan sai mu gwada mata hanyoyin da za ta bi mu ce rubuta mu wanga kamfanonin rubuta ta yi wanga ki gwadi in baka gwadi in baka tallata ba ba a sani eh kana zamne cikin wuri mm, kana tsoro eh, kana tsoro ka ce baka so mutane da yawa su sani tunda mm-hmm. baka da kayan aiki to da aka sani kuma lokacin wani zaka samu kayan aiki mana mm-hmm. to da in aikin ka ya bunƙasa dole ka samu kayan aikin haka ne aka ce gani shi ke jawo kuɗi insha Allah eh to madalla kamar yanzu a bangaren shi irin wannan kan da ke kina sai da a yanzu barki sa nuna miki hanyoyin cewa da ya kamata ki yi ki nuna su ta yadda zai zamanto wani in ya gani shi ne haka nan zai jawo hankalin wani har shi ma ya kawo mm. yanzu a nan gurin a cikin jallin da ke gare ki na tafiyar da shi wannan kayan miya idan mutum ya zo wurin da kike sai da kayan bangar shayi shayi ne kika nan ga bangaren sai da kaya nan ga bangaren da ake samun wancan kayakin ɗarin hukumya ne kika tsara kasuwancin naki ah, kamar su yi na kayan miya mhm. kamar sai ina samu koman nike yin shi mhm. kamar in an yi lansan koman sai in yi in ma kamar yanzu lokacin kamar azumi ya zo haka <laughs> ina yin su sai in a'ashe sai in sa cikin karton nake sa sai in yi ambali kowanne sai in yi note ga nomba din da ke cikin shi mhm. su wannan deja na ida su kuma na mashin mashin ne gare ni kamar su deja mashin a aje suke kawai in na tashi in mutum ya komande da zare ruwa da wanga duka deja na sa na yi investir duka na sisi na aji mhm. duk yawancin zaren da zaka gayi dai bai yiwa dai ka gayi zaren dai haka kamar kular da kake so ya zama na ce babu shi bane da shi eh tun da zaren ma ba nan ake sai da shi ba mhm. can Nigeria nake sai da shi mu nan wanda ake kawo yan ƙananan nan ne len. Mhm. ni kuma irin manyan nan da su ne nake aiki na yin kayan sanyi inda na manya ne riguna inda na yan ikon ne eh, kamar wanda za a rubuta suna Mhm. amma na yara na jinjirai wannan kaman sabo aihuwa zuwa shekara biyar haka wanda nike su ina yin su dalilin nike yin su wannan duka ana samun su nan ga mhm. ana samun su mhm. to zika ba cikin kayan da kike wani suka yi kasuwa na manyan ko na yara to gaskiya duka dai alhamdulillah ana samu amma dai da yake su lokaci gare su sai sanyi sai sanyi zuwa sanyi na yaran gaskiya kowanne dai alhamdulillah kowanne dai ana samu suna shiga fisbillahi to akwai kungiyoyi na mata waɗanda kamar wanda suke ƙarƙashin ita wannan babban kungiya da take shambar da commerce wanda suke tallafa ma mata shin kina da hulɗa da wannan kungiyoyin kina harka da su haka kin san da zaman su ko ko dai kadai kike labe kina a ayyukan ki ba tare da kin shiga cikin kungiya ba na ni kadai dai nake aiki na eh, ban shiga ba cikin kungiya mm. Mm. biki taba jin labarin su bane ko ko biki san da ake akai gare su ina jin labarin su kaman yawancin gani ne aikin da nake yi da nasu ba iri guda bane kaman kowa nasu daban kuma nima yawancin yawancin da wanda suke yi nan babu masu yin harkar saka tunda dai yawancin yanzu nahi ba sakar karfi haka dai sosai dukan su ai dukan sana'a ce suke neman eh. kuɗi ne suke hajiya bilkisa shin me zaki kara ma hawa'u don ya zama cewa ta ba ƙungiyoyi na karfi tun da su ne wata hanya ce ta budewa kuma ta daban mm. bisa hanyar kasuwanci ana yin kungiyoyi ne saboda a taru a waye ma juna kai a karu da baiwa juna kenan yanzu da take sakan nan tana ruwa ta shiga cikin kungiyoyin nan ta samu masu saka na yau bata sani ba bata san akwai su ba ko babu su mm. tunda tana ita kadai bata sani ba in kana kai kadai karhin ka ragage ne ya kai in kana ku jama'a mm. eh shi ne kungiyoyin nan mu inda muke nan muna gama mata bisa kan ayyukan da suke gai sai muna son su yi kungiyoyi mhm. tunda in kana kai kadai da wuya a tuno da kai mhm. amma yau in ana so a samu mata kaza sai a nemi shugaban su sai a ce to wance ita ce shugaban kungiyar matan da suke kaza mhm. in aka kire ta aka gaya mata wani labari ko wani abu da ake so gare su ita kuma ita za ta kula da ta maida musu wannan zancen duka yanzu cikin haraka ci gaban ga na whatsapp kinga na rezo kinga akwai rezo iri-iri na mata masu kowanne cikin aikin shi to in aka gaya ma president aka ce ga wani bayani ya huto ita president kenan sai ta tura bisa kan rezo kin kungiyar matan nan da suke tare kenan mhm. kowa ya samu labari na a lokaci guda amma in baka cikin wannan kungiyoyi baka iya sani sai kana zama kai kadai kana cewa kai kadai ke yin shi mhm, mhm, kenan ina ce ma Hawwa'u ta yi kokari ta kusanci kungiyoyin nan a cikin harkar ta kungiyoyin naga har sun bude kin sun yanzu al'amuran sadarwa sun yawa musamman ma wannan wasafkin da ake mm. yawan aiki da shi na so in ga wata kungiya haka kungiyoyin mata masu sana'a da suka bude akan wasaf mm-hmm. shin ya kake ka isa cikin wannan kungiyar idan hawa tana so ta shiga wannan kungiyar dai hawa tana cikin ta mm-hmm. wannan kungiya to ina iya cewa dai akwai kungiya wadda take cikin ta wannan kungiya shamar da kuma ta bude ta wadda duk mata entrepreneur da agare mu wanda muka rubuta sunan sunan cikin bisa haƙa eh, repertoire kinmu mhm. muna sa su cikin wannan ƙungiyar whatsapp kin nan su samu in muna da wani labari da za mu bada ma in muka sa cikin wannan group kin whatsapp kin nan da muke cewa ma entrepreneur nigerian mhm. kowa ya samu wannan labari a lokaci guda mhm. kenan ba matan ya mai kadai bane kuma ba matan wanga aiki ko wanga aiki kadai dukkan su ne jimilla muka sa cikin wannan kungiya wannan kungiya hawa'u tana cikinta to sauran kungiyoyin da bata gane ba kamar ita ga saninta sai ta samu kungiyoyi kawai na mata masu saƙa shine gane wata ina tamani masu aikin saƙa kaɗai nan ya kamata shiga to daga baya dai muna ganin juna da ita ina ƙara bata bayani <laughs> to madalla alhali duka kasuwanci ne ake kowanne dai neman hanya ne a cikin muhawarar tamu mun so mu hira tare da agaisha bukari wadda ta kasance shugabar kungiyar mata masu kamfanoni masu jagorancin kamfanoni a jihar zandar to sai dai kuma layin bai ba mu damar ta kasance a tare da mu ba shin a game da hakanan wato walgida na na barkisa ya ne hulɗa ku take da su wa'annan ƙungiyoyi daban-daban na wa'annan matan a matsayin ku na babbar cibiyar da ke taimaka mata 'yan kasuwa wallahi hulɗar mu ba ta da duk wata matsala duk matan nan da kuka gani <laughs> shugabannin ƙungiyoyin nan muna da lambobi su kuma muna aiki da su yadda ya kamata ba mu da duk matsala tare da su kamar yanzu wacce irin rawa ce kuke takawa a bangaren tallafa musu to babban kokarin da muke kama mata dai na cikin mata masu aikin aikin Shi shine wayewan kai wayewan kai bisa kan harakokin tafiyar da aikinsu bisa kan zamantaka da muke cema la vie associative bisa kan gyaran takardu bisa kan ka tsaida kamar mu ce formalization des entreprises ka yi takardun ma'aikatarka wannan wayewan kan nan mun ba shi ƙarfi kwarai tunda yau in kana abu cikin duhu kana yin shi amma ba ka gane mishi amma duk abin da kake yi da, ilimi da ganewa kana zuwa gaba insha Allah wannan wayewan kan nan yana kama fannoni da yawa bisa kan yadda suke kama su yadda za su tahiyar ayyukan su ma yadda za su zama da ma'aikatansu da masu sayan kayansu da zaman da makwabta konkuransu haka tuka akwai tam da yawa da muke ta yi kowane wata ga shekara kenan muna musu wannan formation kin goma sha biyu tunda wata goma sha biyu akwai cikin mm, shekara kowane wata akwai horon da muke yi guda biskan ayyukan tahiyar da ayyuka mm-hmm. kuma muna musu muna huta da su muna huta da su zuwa kasashen waje su waye kanukansu mm-hmm, mm-hmm. muna gama su kuma haka mu tara su mu yi hira da su menene matsalolinku me kuke so mu shiga muku gaba tunda yau in kana kai kaɗai kamar da hawa wata ce kana kai kaɗai labe baka san yadda ya kamata a yi wani abu amma in aka kira ka aka tambaye ka wani menene matsalaka me kake so me muke iya maka in muka sauraren ka in abin da muke iya doka ne yanzu sai mu yi shi in abin da ya kamata ne mu tura ka wajen waɗanda suka kamata sai mu gwada muku hanyoyi mu ce to kai wannan matsala ta kai wannan plito tun da zancen mata muke ke wannan matsalar taki ya kamata ki ga wanga wanga kamfanin ko wanga ma'aikata su ya kamata su su shiga miki gaba eh to madalla mun sake dawa kanki bilkisa eh madam bubakar hawa'u shin mata suna zuwa bashi kol daban-daban inda suke kai kayakin su shin kin taba zuwa irin wannan bashi kolin dan ki nuna kayan kike eh na taba zuwa wanga <coughs> bara ne na fara participate nan safem da aka yi mm-hmm. na kai kaya na kai yajijjika na kai kuma kayan sanyi. kuma gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah gaskiya an samu nasara kuma kayayyakin ma nan na samu kaman na samu kiliyan mhm, eh, na samu masu ciniki kaman masu wanda har yanzu suna kuma dan kaya wurina mhm, mhm. kuma yanzu haka ma zan da nake akwai wanga da aka yi wanga bazar koli da ake nan ana yi start yanzu haka ma akwai kaya na can kina da a can ina da ruhun a can mm. mm-hmm. alhamdulillah mm-hmm. to yanzu kaman ke kina nan birnin yamai akwai mata yan kasuwa ko ina kasar Nijar ina hulɗa ki take da sauran matan da suke ciki kina aika musu kaya wani wuri ana saida miki su ma suna kawowa kina kuna tsakanin ku akwai cuɗanya ko koya ne a gaskiya nan ga dai babu mm-hmm. amma kwanakin baya dai kamun lokacin a fara corona ina aika can nigeria ina aika musu yazuzzuka na sa cikin miya yana aika musu suna saida wasu kuma kamar komande ne suke kaman suna turo da kuɗin su sai ana ringa aika musu ma suna rarraba hallo suna saida. <laughs> yanzu kamar yadda kuka sani cutar ta covid-19 ko da yake kin dan taɓa muna kaɗan ta kawo kuma baya sosai a cikin al'amuran kasuwanci da dama a cikin ƙasa musamman ma a bangaren kasuwanci na mata dalilin da yasa kenan a watan mayu na shekara ta dubu biyu da da ta gabata gwamnatin kasar Nijar ya saka wani jalli na miliyar hamsin na sefa a cikin bankuna daban-daban don taimaka ma kamfanonin da annobar ta durkusa shin ko muna iya musan ya al'amarin ya kasance gida na na balkisa <clears throat> wannan tallafin da gwamnati ya kawo ya kawo shi ne bisa kan duka kamfanoni da covid-19 ya taba mhm. kamfanonin kuma sun juna ƙarfi kuma hanyoyin da aka tsaida don a samu a samu wannan tallafin akwai wa'anda duk yawan eh, entreprise ke mata ba su cika wa'annan hanyoyin mhm, akwai ka'idodi kamar su hi su girma mhm. yau ana iya cewa kamfanonin mata mhm. ba su kai karhin wa'annan hanyoyin da aka tsaida ba to amma duk da haka nan ba sa ƙasa a gwiwa ba sai muka ce to yanzu tun da dai duk yawan matan mu akwai wa'anda suka samu amma duk yawan su kuma ba su cika wa'annan hanyoyin abin ya yi ƙarin su tun da dai su wa'annan ba su iya samu ga wannan tallafin da gwamnati ya kama entreprise affected mhm. kenan wace hanya za mu bi yanzu su matan nan mu gwada musu wata hanya madaidaiciya sai muka samu wa'ansu masu tallafawa kuma mhm. muka yi reunion nan chamber de commerce muka kirayo manya-manyan shugabannin structure mata shi yasa yanzu kungiyoyin mata shi yasa hawa ta yi kokari ta shiga cikin kungiyoyin eh, mata mhm. akwai abu da baya a kirai kowa da kowa dole sai an tsaida ga waɗanda suke wa'ilansu eh, sai muka mm-hmm. kirayo su aka waye musu kai dalla dalla mu ga abin da ya abin da muke iya taimaka muku bisa kanshi mm-hmm. suka gane kuma tun da lokacin covid ne ba a samu a yi reunion mutane da yawa kenan wa'annan matan da muka presidentocin da muka tara mm-hmm. su kuma yanzu in suka koma sai su tara mutanen su mambarkin su mutanen su su ƙara waye musu kai sai su ta can wajen wannan mutunan da muka struktur kidan da muka ta wajen ta da ake ma fizan mhm. a kara waye musu kai kuma a gwada musu hanyoyin da za su bi su samu tallafi insha Allah eh hawa'u a game da cutar ta covid-19 shin ya kika shi da kasuwancin ki gaskiya lokacin nan kai gaskiya an ji jiki tunda akwai wanda yake daukan yajika da dama <clears throat> nan mali akwai mali kuma da nan gawo to lokacin nan da lokacin corona ya zo kuma babu babu wurin da za a aika mishi arihi hanyoyi eh, babu dama a kai eh, haka dai muka yi ta wanga dai tunda yawancin ma kamar ya yi lansan kuman din shi deja har na yi kayayyakin na aji kuma sai corona ta zo hakanan kayan suna ta aji suna ta aji dai da kyar dai tun daga gama na azumi ne wajen azumi ne aka fara mhm. na yi su kayan a lokacin na an ce wa mutane ne ba su zirga zirga amma kayayyaki wanda ya shahi ce maka da sauran kayayyaki sai daga baya ne na samu kamar shi can daga baya sai bayan ma can an yi sallah mhm. aka samu kamar ya samu labarin akwai wanga irin kalemomi masu zuwa suna kai kamar ni farbisu ne ke tura mm-hmm, mishi mm-hmm, mm-hmm. ana samun akwai telemomi yanzu haka ma actual ma da yanzu partelem inda yake ta yana ta aika mishi haka tun da gaskiya can alhamdulillah suna kayan suna shiga sosai surtu da fara kuma hada fara eh hada fara ina yi in hada fara ina yi faran ma ta shiga gaskiya buskan ma kayan yajin tunda dai tanza outer yawancin dai farmuwa wani bi deux fois trois fois yana komande dai buhunna kike sarowa ki zo ki gyara ita ne ke mata kasuwancin nata yake tiya eh buhunna nike sai sai in aji mhm. kamar in aka gyara mini sai in ka in soya sai in ajiye ta dutan za'atar nan gida ana zawa ana tambaya kuma ina kaiwa nan fuwar kuma shi ma duk wani bi ma saboda shi ne nake tunda wani bi cikin wata sai su yi komando deux fois jusqu'à turafa mhm. kuma nan gama gaskiya alhamdulillah mutane da dama suna appreciate sosai kamar ita ma kika sarrafa ta kina kai ta waje ne ko ita a nan gida ne da kike sai da ta nan yamai eh ina kai ta na can mali ake mali nike aika ta daga nan ki gyara ta ki sa cikin ledodi ki aika ta mali eh cikin yan bot nike sa mhm. ina sa musu etiket sai irin aika mishi can daga can ana saida miki daga can eh kaman shi can yake saida kaman komande ne yake ina ga alimentation ne gare shi mhm, mhm, mhm. can yake exposan kayan shi duka in kika sara mishi daga nan shi kuma sai sa a cikin shagon can yana saida da eh, yana saida to madalla a yanzu ina ganin sai mu saurari wato tarihin wata mata da ta yi fice a game da al'amuran kasuwanci inda zan mu saurari wato tarihin na dan kamfanin na uwar gidan liman Aminatu Isiyaku ayyukan kamfanin sarrafa cimaka na uwar gidan liman Aminatu Isiyaka ya fara tasowa ne a shekarar 1988 sabilin yawan bukatun ayyukansu Aminatu ta ga ya zama dole a inganta kamfanin shekaru goma baya da hakan. Madan Liman Aminatu yanzu haka ita ce shugabar kamfanin da ke ɗaukar mata fiye da goma aiki waɗanda suke cikin bukatu a baya. To kasuwancin ga mun fara shi 1998. Eh lokacin nan mu ne muke gamewa so guda ga wata in muka game sai mu yi dan adashen mu sannan daga baya kuma sai mu zo mu sai ɗan tiya biyu uku sai mu yi dan dage wata rana dan yi ma ne muke sai da mutane ba mu shanyawa har ya kai mun ka fara muna kara muna yin tiya biyar tiya goma har muka kai ba so guda ga wata ba muna yin so biyu so uku sai muka ga kai wagga haraka tana tana ɗauka hanyar kwarai sai muka ce to bari mu ta yi mu buɗe entreprise mu ta yi mu ɗauka muka ta muka nemi bashi masu tallafa entrepreneurial sun ka ba mu bashi shekara biyar mun ka buɗe wagga kamfani na aikin hannu na sarrafa hatsi da dawa da masara da shinkawa mun ga abincin mu na gargajiya ba a nan gaba shi ƙarfi kuma ba a nan ga sarrafa shi mutane ba sun komi sai dai tuwo hura ya kai yanzu ɗiyan mu ba su masa su ga tuwo kin gani hura ko in ba wanda ya dan babba ba wanda ya girma cikin daji ba shi kadai ne ke neman shi sai mun ka ce ai hatsi da dawa da su waɗanda duka aikin da ake nomawa ba tuwo hura kaɗai ake yin su ba ana iya abubuwa da yawa da ake sarrafawa da za a ce shi muka ce wani dage yana nan wani kuskusa yana nan garin koko da ka kuma yan ka maka shi ya yi an rage maka aiki. Ga uwar gidan Liman Aminatu sanya kasuwanci ga hanya ba abu ba ne mai sauki domin a cewarta ƙananan sana'o'i irin nata suna buƙatar 'yan buƙatu a fage kamar. Akwai na patanti, hmm? akwai na a wurin shanya kaya don ƙura da garinmu ba mu ba mu samu abin shanya kaya babba dole kaɗan kaɗan kuma ledar da ake sawa sai an ta ƙasa waje an nemo ta babu tana. gani a lokacin kaya komi riga ce ke sai da kaya wasu in sun ka ɗauki shi kahin su biya kana ta kana komowa wasu suna biya wasu ko kahin su biya sai dai masha Allah eh amma da yake wannan kullun zaman duniya ne haka nan ana yi ana faɗuwa ana tashi dole ne ka hanka tashi ka kai wani wuri. Duk da irin waɗannan matsalolin kamfanin sarrafa cimaka na iya kiyaya wajen ɗaukaka ma'aikatan suna jin daɗin ƙoƙarin mai gabatarwar don ba su wannan aikin. Tun da nake aiki tare da hajiya alhamdulillah. Sai godiya tunda harkokin suna yi yadda ake so. Ba mu jiran maza su muna. Muke yi ma Har ma mu tallafa musu wajen kayan lakwal in yara, abubuwan rubutu da sauransu. Babu wata matsala cikin aikin nan sai hamdala. Harkokin mu na yi, nata kuma suna ga ci gaba. Allah ya taimaka mata. Tana da halin kwarai, sai gaisuwa da dariya. In muka kare aiki kuma muna ma juna godiya. To kamfanin hajji alhamdulillah yana zo yana yi yadda muke so. Tunda muna yin aikin mu yadda muke son shi muna samu abin da muke so. Muna bukatu mu duka ya tashi muna ga yansu Yara na zuwa lokal hakan ga wasu abubuwa kaɗan kaɗan duk hakan ga muna yin shi. Abin da ya taso mu duka muna yin shi. Abu komai tsakanin mu. Alhamdulillah tana da kirki tunda mu da su ba mu da wani matsala. Sai dai zama arziki. Tare da tallafin wata kungiya mai zaman kanta WHH kamfanin Hajiya Aminatu Isiyaka kamar wata makaranta ce, domin kuwa ta horar da mata sama da 500 a yankuna hudu na kasar Nijar. Mai shekaru 51 kuma uwa ce ga yara biyar a yau Aminatu Isiyaka na ci gaba da gwagwarmaya don karfafa matan kasar Nijar. Madalla mun saurari takaitaccen wato tarihin kamfanin uwar gidan Liman Aminatu Isiyaku. Shin Hawa'u ya kika ji da wannan tarihin gaskiya kai ta yi kokari kuma bata karya kasa a goya ba <clears throat> tun suna yi tiya guda ta ce har suna yi tiya biyu har ya kai yanzu masha Allah suna yin buhunhuna idan duk abin da kake cikin harka inda ta kasuwanci ne dama komi bai ta hiya gaba daya komi sani sani ne in kai hakuri sai ka cimma burinka to madalla gidan Muhammad Nana Bilkisa ya kika ji da tarihin wato na kamfanin gidan Liman Aminatu isyaku wanga tarihin dai tarihi ne wanda ya kamata duka mata masu kamfanin kansu su saurara tunda ana iya a samu cikin shi eh, lesson biyu na harin dai niyya ne ta ɗauka eh, kamar da ake cewa da hausa da rarrahe ake tahiya to haka ne wanga entreprise ke masha Allah daga kaɗan kaɗan ta fara yau har kai inda cikin maganar ta mun ta ce wajen mata ɗari biyar san fam ta yi forme ta koya ma mhm, aikin kuma yanzu tana da ma'aikata da take biya kenan <clears throat> da kaɗan kaɗan har kai yau inda dole ne a yi da adama da ita sai dai mu ce Allah ya kama Allah ya ƙara bunƙasa ayyuka mhm, mhm. Eh Hajiya Balkisa wacce shawara ce ke gare ki don to cewa mata sun ci gaba an shawo kan wasu daga cikin matsalolin tunda ba iya kawo karshen gaba ki daya dan ya zamanto kada su kasa a gwiwa tunda akwai wasu matan da sai sun raka kuma sai su sare. Gaskiya kamar yadda na hodi cikin magana ta bayanai sun nuna yau da mata masu aikin hannu suna da hannu kwarai cikin ci gaban tattalin arzikin kasa. yau bayanai sun nuna kwarai da akwai hannun akwai sa hannun mata kwarai cikin shi kenan kidan da za ne musu su mai da hankali hankali su yi haƙuri kuma su ci gaba kamar su yi persevere ka su yi a yi gaba a koma baya a'a in dai da haƙuri insha Allah ana ganin riba abin da za a yi kuma mu kuma kamfanoni <clears throat> masu tallafa musu muna nan tsaye insha Allah muna sauraren su muna tare da su kuma muna sauraren su kamar in suna da wa'ansu kuka da suke da bai kai gare mu ba ya kamata su huto cikin duhu su zo su gaya mana tunda yawan wanga service da na ce miki muna kula da shi muna rikayan mata ne tun daga yadda za su yi su bude kamfanin tun daga creation tun yadda za su yi hanyoyin da za su yi su yi takardu kamar da hawa ta ce sai da wani ya gaya mata ya ce ta yi register da commerce to wannan muna gaya musu ne ya kamata ki takarda ki takarda entreprise kin ki in ka wannan takardar nan sai mu yi ta maka yanzu a yi ta maka wayewan kai a waye maka kai bisa kan tam dewa mhm, fanni fanni dewa ana huta da su a waye musu kai kuma ana nuna zuwa mu da kanmu muna ce mishi visitor entreprise kamar mu ta cikin entreprise kamar yanzu mu ta cikin entreprise kin hawa mu iske ta gida muna ganin yadda take aiki yadda ta ce tana da mashin kin hannu tana kaza tana kaza mu ga ayyukan da take gai mu ga tsafta mu kula ga yadda take gai in akwai wani jawabi da za a bata mu ce to hawa aikin ki yayi cawo amma in kika yi haka kuma yayi zuwa ci gaba wannan muna yin shi muna ce mishi visitor entreprise to a ƙarshe dai ina ce musu dai chamber de commerce wannan sarwisin da ke kula da haraka kamfanonin mata yana nan yana sauraron su kuma yana karfafa musu gwiwa madalla na gode to muke da godiya ina ganin cewa duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu wa filin mata wanda ya yi tsokaci kan kasuwancin mata ya ya kamata mace ta yi don ta bunƙasa kasuwancin nata kun ji dai shawari daban-daban waɗanda bakin namu suka kawo wato ko da yake dai layi ya mana halinsa sa mu sa muka fira da shugaban kungiyar mata masu kamfani tarishin zandar wato uwar gida a gaisha sai dai wani lokacin allah yarda a cikin irin wannan shirin za ku sake jin mu tare a madadin bakin namu wato cewa da uwar gidan muhammadu nana balkisa wadda ke shugaban sashen da ke kula da kasuwancin ɗiya mata a bangaren cibiyar kasuwancin kasa cewa da shambar da komersa da uwar gidan bubakar hawa'u ita kuma mai sana'a ce ta kanta sannan kuma a can wato kan injina daban-daban isa lawali da shi da mustapha ayuba da ya haɗa mana bidiyo daga baki dai a birnin bakin namu ne hawa usman nake mana sallama amma za ni barin ku tare da shirin namu na matso kishi sai wata lokacin in allah da mu kasance lafiya matsokiji. a sauki. Wai mine ne same ki? Ko ko ɗaliban ki ne suke gajiyar da ke haka kina ta kina magana ke kaɗai kamar aljana? Wayyo Allah, dama ma a ce hakan ne. Yanzu zan wuce babban hanyar ne na gamu da wata ɗaliba. ɗauke da itace a bisa kai, na tambaye ta na ce mata dan me bata je makaranta ba, sai ta hoshe da kuka take ce mini wai, uwarta ce ta aike ta, ta je ta nemi itacen nan kuma muddin ta dawo ba da itacen nan ba za ta gane shi ɗaliba da ke ɗauke ɗauke ice a lokacin da ya kamata a ce tana makaranta yaya iyayenta za su yi sa ta aiki haka alhalin a wanga lokaci yan uwanta suna makaranta ba ni ya kamata ki ɗora ma wannan tambayar ba iyayenta ya kamata ki yi wa tambayar nan ina ji iyal hajiya maimuna ce uwar gidar alhaji mai kuɗi ah na gane, Nadiya kike zance ashe, wayo yarinya mai ilimi ke amma fa ba diyarta bace, iya kanan mijinta ce. Yanzu ma na tuna lokacin da ta kawo wannan yarinya daga ƙauyen su saboda can babu kwaleji. Kin san a haka yarinyar nan ana iya koranta daga makaranta? Wallahi ban ji daɗin wannan al'amarin ba, bai da kyau ko kaɗan. Menene Alhaji mai kuɗi ya ce game da wannan al'amarin? Bai ce komai ba? Ke bawan Allah, wanda in ya huta kaka zai iya san abin da ke faruwa cikin gidan shi, tunda sahe yake ta ya je kasuwa, sai rabin dare in ya komo gidan shi. Matar shi ce ke kula da da komi kai yarinyar nan ta ban tausayi wallahi amma ni a matsayina na malamar makaranta ina gani ya kamata a ce mun tahi mun ga hajiya maimuna kin bi ni mu tahi ina biye da ke tafi mu tai kawai to gaskiya abun nan ne ban shi daɗin shi gaskiya ni ma fa yaya za a yi ma yaro haka kawai dai yana ɗan ƙauye wallahi hmm. inda uwa tunanin ai ba za a mata shi ba salamu alaikum salamu alaikum alaikum rahmatullah ku iso mana. Hajiya ina kwana? Yaya yara? Kai madalla na shi daɗin ganin ku. Yara suna nan lahiyar su kallau sun tafi makaranta. A'a, shin me ke tahe da ku? Ya ne aka yi ke madan biki je makaranta ba? <laughs> ba wannan bane dalilin zuwa ta nan gidan Hajiya. kina cewa yara suna makaranta alhali na gamu da nadiya da take nan tana aikin gida bata tai makaranta ba kina ganin wannan ya dace ke dakata ya za a zo taƙim cikin gidana ki rinka bani bayanin kan yadda zan ma 'ya'yana tarbiyya haba nadiya albishirinki an rume ma zan mata kwanan nan kushi don Allah ke bani wuri ku ta kuban gidana tun kahin in muku rashin mutunci Hajiya Maimuna kwantar da hankalinki ba mu zo nan ba don mu gaya miki abin da za ki yi ko yayin da ya kamata a ce za ki tarbiyyantar da yarenki amma ki san da fa yara suna da inci balantana ma fannin ilimi saboda kawai ku madanni ne shine kuke ganin cewa kun hi ne yara wani inci ke gare su illa kawai su yi ladabi su yi biyayya ga umarnin da uwayen suka basu kai Allah ku bani wuri hajiya nauyi ne a kanki na kare Nadiya da kuma ɗokanta kamar ‘yarki ta cikinki. Irin wannan abin da kike yi muta zai sa har ta bar gida ta je ta huskanci wasu matsaloli kamar shaɗe ko a sace ta da dai sauransu. subhanallah a'a ko alama, ni wannan ba shi bane fatana. Gem, bai kare ba hajiya kasar Nijar ta rattaba hannu bisa kan yarjejeniya da yawa na kasa da kasa da ma na jihohi daban-daban don kare hakkin yara a shekarar 2016 ma gwamnati ta amince ma ƙudirin doka na kare yara 'yan mata da kuma tallafa musu cikin karatunsu wa'annan dokokin an ɗauke su ne na kiyaye duk abin da zai kawo barin makaranta kamar aurar da yaro nisan makarantu da kuma rashin iyalan da ke karɓan 'yan makaranta to to to shikenan na ji na yarda kuma na amince wannan ba za za ta faruwa ba insha Allahu za ta rinka zuwa makaranta kamar sauran danginta nadia ta so mu tahi ni da kaina zan raka ki makaranta Hajiya da gaske ko kin gane abin da nake hodi miki in <laughs> ko biki gane ba zan je in ga mai kuɗi shikenan zancen ya huce ba sai kun ba kanku wahala ba na gode na gode da kuka zo kuka waye mini kai to ba komi hajiya tana yiwa ita ce za ta kai ki maka ko ba haka ba hajiya binta <laughs> gaskiya <laughs> gaskiya wallahi Allah ya ji bakinki Allah ya tabbatar amin amin